Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba irin taron da shugabannin hukumar tsaron farin kaya wato DSS a shiyar arewa maso gabashin Najeriya suka gudanar a jihar Bauchi. Toma Shugabannin hukumar tsaron farin kaya wato DSS sun gudanar da wani taro a jihar Bauchi. taron ya nazari akan sha'anin tsaro a jihohin arewa maso gabashin najeriya inda mai da hankali akan batun ta'addanci satar mutane da neman kuɗin fansa rigingimu tsakanin al'ummu da kuma barnar da dumaman yanayi ke yi mahalarta taron da sun haɗar da kwamishinonin 'yan sanda jami'an shige da fice da kuma shugabannin al'ummu alhaji sani abdullahi bakori shine jagoran daraktocin hukumar na dss a shiyar arewa maso gabashin najeriya Today, we will be reminded that the security is not a mere the absence of violence. Ya ce a yau za mu tunatar da kanmu cewa tsaro ba wai kawai bacewar rikici ba ne, a'a tsaro shi ne samar da yanayi mai inganci wa al'ummarmu, iyalanmu su kasance cikin walwala da kwanciyar hankali. Kuma 'ya'yanmu za su nemi ilimi ba tare da jin tsoro ba. Ya ci gaba da cewa a yayin da muke ci gaba da wannan kokari ya kamata mu tabbatar cewa haɗin kai da ƙoƙari da kuma jajircewa su zamanto mana abubuwan kulawa a gare mu ya ce ƙalubalen da muke fuskanta suna da yawa kowannenmu na da rawar da zai taka don samar da zaman lafiya a shiyarmu ta arewa maso gabas ina kira ga duk masu ruwa da tsaki a cikinmu da mu tabbatar da alhakin samar da tsaro yana hannunmu a yayin da muke tattaunawa don samar da mafita a fannin tsaro mai inganci ga rayuwar al'ummar mu, da ƙarshe kuma mu tuna cewa ma'aunin nasararmu ba wai kawai ya ta'allaka kan dabarar da muka bullo da su ba ne sai dai yadda suka shafi al'ummar mu da kwanciyar hankali ga al'ummar mu, ta haka dukkanmu za mu samar da harkar tsaro na zahiri ba wai mafarki ba Together, we can create where security is not just a dream, but a reality for all citizens. Toma Dalla, to kome gwamnatin jihar Bauchi ke cewa kan wannan taro? Alhaji Awal Jatau shine mataimakin gwamnan jihar ga kuma karin ganin da yawa wakilinmu Abdul Wahab Muhammad. Wannan taro taro ne wadda SSS eh, suka yi shi na wannan arewa masu gabar kuma saninka ne sanin kowa ne wannan yanki namu kamar shekara goma da suka wuce suna daga cikin yankin da ya fi kowanne matsala akan harkar tsaro to alhamdulillahi irin wannan taro abu ne mai muhimmanci kuma mun yaba wa shi darakta na sss na bauchi da sauran 'yan uwansa da suka zo daga north east wajen shirya wannan taro a bauchi mun yi imani wani abu ne wadda zai ƙarfafa harkar tsaro wannan a takaice abin da muka ta kuma muka kira ga sauran jama'an ƙasa wato yaro da babba mace da namiji su zama cewa harkar tsaron nan ba harka ce ta jami'an tsaro kawai ba a'a harka ce ta kowa da kowa duk lokacin da ka ga bakon fuska ka ga bakon wani abin da yake gudana a inda kake a anguwarku a garinku ko akan titi lalle ya zama wajibi a gare mu mu kira jami'an tsaro mu sanar da su su je su bincika. Daga bisani wakilin namu ya tuntubi tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda makama mai sau dangane da wannan taro. Sunana Hamisu Makama, kwamishinan 'yan sanda mai ritaya kuma mai tallafa wa gwamnan jihar Bauchi akan harkokin 'yan sanda. Alhamdulillahi uh, wannan taron ta zo a daidai lokacin da ake bukata idan aka duk lokacin da aka haɗu a tattauna abubuwa na harkokin tsaro to muna jin za a sami amfani ba su ss kawai ba har da sauran security agency idan muka duba lokacin da ake wannan conference akwai abubuwa da suke faruwa a ƙasan nan muna jin ana operation a arewa maso yamma a kan 'yan ta'adda so duk lokacin da ka je ko da tururuwa ne ka fasa su da su gudu su je wasu wurare balle mutane 'yan ta'adda to ba ma so wannan haɗin kai da taron zai sa zai jawo haɗin kai tsakanin dukkan security agencies mu kulle arewa maso gabas gaba ɗaya mu hana wasu daga waje zuwa nan zo su tada mana hankali zaman lafiya da muke samu musamman yadda shi mai girma gwamnan jihar bauchi ya sa foundation ba zai samu wani cikas ba to yanzu ya zaka kintata mana ko ah, mana misalin yadda sha'anin wato shi rashin tsaro da kuma tsaro yake hali yanzu a jihar shiyar arewa maso shiyar arewa maso gabas baki daya alhamdulillahi abinda wato iblis da yake damunmu a baya wato tashin hankali da 'yan boko haram da sauransu ke a borno state da wasu jihohin nan daga can su shigo sun shigo hankali ya fara kwanciya sai dai 'yan jifa-jifa da ba da a rasa ba don duk lokacin da 'yan ta'adda suka koma aka ci karfinsu to idan suka rasa abinci a daji sai ka ji sun fito sun tare hanya a wani bangaren borno sun yi attack a nan to wayannan duka ba zai hana a ci karfinsu ba a ci kansu ba amma alhamdulillahi akwai zaman lafiya Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ke Baucin Yakubu da kuma Jolie Gresham wacce ta daidaita mana sauti sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.